jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan bbc london ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni rahotanni sun ce akalla mutum dubu ɗaya sun hallaka kuma ɗaruruwan gidaje sun ruguje sakamakon mummunar girgizar ƙasa a afghanistan yarima mai jiran gadon saudiya ya kai ziyararsa ta farko turkiya don bayan kisan da aka yi wa ɗan jarida jamal kashuji a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke santambul za mu kuma ga irin kokarin da jami'an kasashe ke yi na ganin an koma hitar da kayan abinci daga tashoshin jiragen ruwan ukraine da rasha ta killace 'yan taliban afghanistan na neman kasashe su agaje su bayan girgizar kasa mafi muni da ta faru a kasar a cikin shekara ashirin wani jami'in kasar ya kiyasta cewa mutanen da suka hallaka sun kai dubu daya wasu fiye da haka kuma sun jikata. girgiza mai karfin fiye da maki shida ta faru ne jiya da dare a kudu maso gabashin afghanistan din kusa da birnin coast to amma ta yin illa a lardin paktika hukumomin agajin majalisar ɗinkin duniya sun ce suna ta ƙoƙarin kai tantuna da kayayyakin abinci a yankunan da lamarin ya shafa har yanzu ba a san girman bala'in ba to amma bidiyo da hotuna sun nuno zaizaya ƙasa da kuma gidajen da suka ruguje an tura wasu helikwaftoci 'yan kalilan don taimakawa a aikin ceto kuma ogogi na neman mutanen da buraguzan gine-gine suka danne ana jin cewa yawan matattu zai karu to afghanistan din dai ta saba da girgizar ƙasa amma shekara da shekarun da aka kwashe ana rikici sun sa da wuya ƙasa mai kwama da talauci ta inganta kariyarta daga bala'o'i hamir shuja babban editan sashen fashta na bbc ne ya ce babu wani taimakon a zo a gani da gwamnati ke samarwa a halin da ake ciki much unfortunately. Abin takaicin mutane na kokari da shebur da duk abin da za su iya samu a yanzu. Kuma mun ga hotunan wasu motocin bulldozer na kokarin tura buraguzai. To amma ba haka lamarin yake a yankunan da muke magana a kai ba. Akalla larduna uku, Coast da kuma Faktika. Yanzu kuma rahotanni sun fito cewa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 yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya kai ziyara turkiya wadda ita ce ta farko tun bayan kisan ɗan jarida jamal kashoji a 2018 a ƙaramin ofishin jakadancin saudi arabia da ke birnin santambul yana ganawa kai tsaye da shugaba rajib tayyip erdogan da zuma ɗinke mummunar barakar da ke tsakanin su mr erdogan ya taɓa zargin yarima a fakaice da ba jami'an leƙen asirin saudiya umarnin su hallaka kashujin ya dai musanta zargin to amma lamarin ya sa saudiyar ta zama saniyar ware a duniya ta wakilin bbc ta fuskar tsaro frank gardner ya ce ziyarar ta sa an buɗe wani sabon babi a dangantaka tsakanin ƙasashen biyu Dole ne ka kalli abin da kasashen biyu ke so. Turkiyya na cikin wahalhalun tattalin arziki. Tana da mummunan hauhawar farashi mai yawa na sama da kashi saba'in cikin 100 kuma yana buƙatar samun saka hannun jari. Saudiya na da kuɗi. Saudiya tana ɗaya daga cikin kasashen da ba su da matsala a yanayin tattalin arzikin da ake ciki yanzu a duniya saboda tsawalar farashin mai. Saudiya na samar da mai, tana samar da ɗimbin mai kuma tana da kuɗin saka jari. Yariman Saudiya Mohammed bin Salman bai fita daga Saudiya da yawa a cikin shekaru ukun da suka wuce ba. Wannan ce fitowarsa ta farko a bainar jama'a. Ya je Masar da Jordan akan hanyar sa ta zuwa Turkiya inda ya sanya hannu akan yarjejeniyoyi Yana da kuɗin kashewa to amma kuma yana son samun karbuwa daga ƙasashen duniya. Zai kuma so yin magana da Turkiya game da tsaro da haɗin kai. To farko mu wasu labaran duniyar. jami'ai a cote d'ivoire sun ce akalla mutum biyar sun hallaka da suka hada da yara hudu sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin kwarya a abidjan cibiyar kasuwancin kasar ruwan ya haddasa ambaliya da zabtarewa kasa a unguwanni da dama a makon jiya ma mutane shida sun rasa rayukansu a wata zabtarewa kasar bankin duniya ya amince da tallahin dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku domin ƙasashen gabashi da kudancin afirka a kokarin da suke na samun abinci in ji bankin mutane wajejen miliyan 66 a yankin na fama da karancin abinci da kuma yiwuwar yunwa ethiopia dama da gaska da ke kwama da kwari na dogon lokaci su ne za a fara a gazawa hakorin jagoran 'yancin kan congo da aka kashe patrice lumumba ya isa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kuma ana zazzagayawa da shi a ƙasar hakorin ne kawai ya rage daga gawo firaministan congo na farko wanda aka hallaka a 1961 daga ƙarshe za a binne shi a kinshasa babban birnin ƙasar ukraine ta ce tan fiye da miliyan 25 na tsaba za su riɓe idan hannun da ɗan lokaci ba a buɗe hanyoyin kai su waje ba ƙasar ce ke samar da kashi goma bisa ɗari na alkama a duniya da kusan rabin man sunflower to amma yaƙi ya sa jiragen ruwa ɗauke da tsaba sun kasa gusawa kuma an killa ta tashoshin ruwan bahar aswad majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa za a fuskanci yunwa a ƙasashe matalauta ga rahoton fauziya kabir tukur waɗannan filayen noman a kudancin ukraine a fagen daga suke a lokacin da rasha ta soma mamayarta a yanzu lokacin girbi su yayi amma wuraren da ake tara hatsin tuni sun cika Nadia ta soma ne da hekta ashirin ta fili shekaru ashirin ɗin da suka gabata. A yanzu tana da hekta dubu hudu da ke samar da hatsin da a yanzu babu wurin kaiwa. Za mu iya jurewa ƙarin watanni uku a haka. amma dole ne a fitar da wannan hatsin akalla zuwa ƙarshen wannan shekarar abin da ciwo sosai dole sai da na haƙura da abubuwa da yawa da na tsara yi na kuma fahimci cewa kasuwanci na ya fuskanci koma baya sosai Ukraine na ɗaya daga cikin ƙasashe mafi girma da ke fitar da hatsi a duniya, kuma duniya tana jira. Tun kakar da ta wuce ya kamata a ce an fitar da abincin, amma ya makale a nan wata da watanni. Wani kaso ne na tan miliyan 25 na hatsin da ya makale a wuraren tara abincin Ukraine. Idan ba a samu mafita ba, lamarin zai shafi ɗaruruwan miliyoyin mutane a duniya. ɗan tuki kaɗan daga gonar wani makami mai linzami na rasha ya afka kan ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwan microlife a da ana amfani da tashar wajen fitar da kashi ɗaya bisa hudu na hatsin ƙasar ukraine sannan garin odessa na kilomita 130 ne kawai akan gabar tekun bahar maliya a da ana fitar da tan miliyan biyar na hatsi a kowane wata ta wannan tashar jiragen ruwan ta odessa wannan ya isa ya ciyar da wata ƙasa mai girman denmark tsawon wata da watanni a baya wannan tekun cike yake da jiragen ruwa amma yanzu babu ko ɗaya da ake gani a yanzu wannan gabar ruwan makare take da nakiyoyi ukraine tana son ta dakatar da rashawa zuwa ta teku sannan rashawan na son su ci gaba da iko iko da yankin sakamakon haka ne babu wanda yake iya shiga ko kuma fita sannan farashin abinci a ukraine na faduwa amma a sauran sassan duniya karuwa yake A yau muna aiki akan wata fasaha ta adana hatsi kai tsaye a hilayen noma a cikin tantuna na musamman ko da a ce an samu mahita game da matsalar abincin a halin da ake ciki watanni uku daga yanzu ba za su isa a aiwatar da wannan tsarin ba. a wannan gonar nadia ta yi asarar dala miliyan ɗaya da rabi tuni yakin ya mai da gonar ta zuwa filin daga sannan yanzu datsa hanyar fitar da abincin na rusa kasuwancinta tafakin wasanni kuma hitaccen dan kwallon senegal sadio mani ya koma bayan munich daga liverpool kan wajijen dala miliyan 43 mani mai shekara talatin ya sa hannu kan kwantaragin shekara uku da zakarin jamus din ya kwashe shekara shida a liverpool inda ya taimaka mata wajen ɗaukar kofin champions league da na premier league shi kuma tauraron kwallon belgium romelu lukaku zai koma italiya ne bayan ya yi tahwama a premier league a kakar wasannin nan inter milan ya amince ya aron lukakun daga chelsea a duk tsawon kakan wasanni mai kamawa chelsea ta zuba kusan dala miliyan 120 wajen sayan dan wasan gaban mai shekara 29 to amma kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba Ta za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com hausa to amma yanzu ta musa ke sai an ku daga nan london